tambarin Hausa, aman gaskiya. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na musamman. A inda a yau makai babban bako, Dr. Ibrahim Saminu Traki, tsohon gwamnan jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin tarayyar Najeriya, kana kuma ɗan takara na kujerar sanata a arewa maso yammacin jihar jigawa a inda za mu tattauna muhimman abubuwa kama daga batun jam'iyyarsu ta pdp da al'amura daban-daban da suka shafi ƙasa da yarda allah wanda ni kamaluddin sani a daidai wannan lokaci zan jagoranci wannan tattaunawar. ran kai daɗe barka da warhaka eh, barka da mm, kamaluddin mm. to ran kai daɗe bara mu tsinduma kai tsaye ga batun siyasa harkokin najeriya shin ya kake ganin jam'iyyar pdp a kakar zaɓe ta shekara ta 2023 a najeriya eh a mu so muke allah da zaɓa a tuka abubakar ya zama sabon shugaban ƙasar najeriya tun da shi ya yana da zurfin tunani mutum ne mai son mutane su arziki ba a talauce ba mutum ne wanda baya da mugunta shi da kan shafaɗi ya ce mata dubu talatin da hudu ya taimaka suka fita daga cikin talauci so ne dubu arba'in da biyar kuma ba na manta sun da yana noma in yi noma zai raba wa mutane ya yi jami'a ya yi makarantu don yara su samu su ci gaba shi da kanshi ai in mutum ya ce zai baka aran zai baka riga sai ka ta wuyan shi shi ai kafin ya zama mataimakin shugaban kasa ko ya san turaki adama ko bayan ya bayan nan ni inda ya fara birge ni mun je da shi kawai su nan jada jihar adamawa adamawa lokacin ya wanda suke primary school da su yan makarantar su wanda suke girma kowane wata zai ajiye musu naira miliyan biyar domin a taimaka masa da 'ya'yansu a yau idan za a aure a gidan shi 'ya'yan wanda suka tashi ina da dubai ne ko a ina ne zai dauke su kai su kuma kowa shi zai mai aure shi zai taimaka tun yana kwasta mutum ne mai jin tausayin mutane kuma yana ɗauko mutane na kirki kasa in ka kalli mutum ka kalli abokanin shi wanda ya ga wanda ke gindin shi ba sa son mutane masu wulakanta mutane ne to shi ma mai wulakanta mutane ne in ka zaɓe shi abin ba zai kyau ba wanda kuma ga ya zagaye da mutanen arziki a gindin shi ai kamar da ake musulman da suka fara zama fari mutum ashirin mu duk masu kuɗin maka ne sai na abubakar ya kawo su kirki a nan sana'a salama da kin sai na abubakar ya za a gani amma mai girma ah, ah, Ibrahim Samun Taraki kusan za a iya cewa jam'iyyar ku ta PDP ta shafe kusan shekaru goma sha shida tana jan ragamar gwamnatin tarayyar Najeriya. jam'iyya mai mulki wato apc tana zargin jam'iyyarku da sakaci da ruguza tattalin arziki da kawo taɓarɓarewar tsaro me za ka ce dangane da waɗannan kalamai da suke fitowa daga jam'iyyar wannan maganar waye national chairman yau na na apc audullahi adamu ni ina zuwa ina jami'a app shi yana jami'a pdp waye national secretary yola omishere senator na pdp ban gane magana da ke faɗi ba an ne kamata faɗi wannan magana ba su ba su yayin yan pdp ne ai apc pdp ce ta da suke da mulkin ameci shine fa speaker ta takwas ya yi gwamnan rivers a pdp ko shine minista na harkokin sifiri kai waye ma a cikin pdp wanda ba ɗan apc ba a apc wanda ba ɗan pdp ba ko dai sun haɗu da 'yan lagos AD ah, sun kafa jam'iyya da 'yan pdp wannan ai ba magana ba ce ba a da su ne suke gwamnati ai mu ne muke opposition mu za a ce ah, mu ya kamata mu maganar pdp ta da pdp ta da ai su ne a pdp ta da ai su za ka tambaya amma dai abin da na sani shine ah, ita gwamnati kala biyu ce ko uku na gini a najeriya mm. akwai wanda zai ce a'a shi yana ganin ƙasa ta yi ƙasa yana so kowa ya samu arziki kowa ya samu yalwanta kamar irin su ibrahim babangida irin su ahmadu bello mm. akwai kuma wanda zai zai ce a shi kowa barawo ne saboda haka sai ya kai da kowa kafin ya gina ƙasa kamar gwamnati to amma suna magana cewa da da ta wurin gaba kamar gwamnati apc ai kuma take rabi rabi kamar murtala muhammad allah jikin shi ke wata shida yana mulki ya ce in wani ya in ma kuɗi aka ɗauka nawa ne ya karɓa daga nan ya sa gaba ya abuja ya fara nikila ya fara abubuwa da wanda yau ana cin gadon murtala ta kala uku ne amma ita da rayuwa ai da mun a ciza ne a hura annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce an ture saboda ya zama rahama ga mutane ba a ce ai ya sai sabi Allah nake hisabi ran lahira ba a duniya ba mu zamanin mu ni dai ina gwamna na san akwai yalwata arziki a jihar Jigawa mu mutane za mu tabo nan eh, za mu tabo nan eh, to to ai ni abin da nayi ai shi zan faɗi za mu tabo amma waɗannan kalamai ne na wasu 'yan Najeriya da suke ganin cewar musamman ma shi ɗan takararku wanda yake a jam'iyyar PDP a Abubakar cewar akwai wasu abubuwa musamman ma a jihar adamawa wanda kamata ya a ce lokacin yana mataimakin shugaban ƙasa a ce ya yi su bai yi su ba ya kake kallon kake kallon irin waɗannan kalaman da to ni dai na san abu wanda ya ce kowa a kalli abin da ke gaban shi shi vice president ne na najeriya bani haruna shine gwamnan jihar adamawa ya kamata ka tafi bane ruwan wannan magana amma maganar najeriya muke magana an ba kasa da arziki an ba kasa ba bashi zamanin mu sai da ma aka zo ba abin najeriya bashi yau yau an ci bashin dala biliyan sittin da wani abu tun da aka kafa najeriya tun daga tafa balewa har zuwa yau daga 2005 zuwa zuwa bashin da aka ci ya fi tun daga tafa balewa zuwa yau sun ce ku kuka fara ci mu kan mu sannan muna gwamnati eh, a yau ni dai ina gwamnati na sani sai da aka biya duk bashi bashi ne ma wai da muka biya wai yau ake rigima ake cewa mun biya fiye da haka wai ake ɗaukar consultant wai ana yin paris club return to ɗaya daga cikin abin da wannan gwamnatin take zargar zamanin lokacin mulkin pdp shine ana sai da gangan ɗanyen mai a wancan lokacin sama da dala ɗari amma lokacin da suka zo sai suka zo suka tarar da shi a dala talatin zuwa arba'in magana ka abin dariya ne amma ne sarauta a akwa ibo victor ta yana gwamna victor ta ya ce su sa son resource control su rike arzikin na mai da ke nan na ce hawa kaka ke na ce gangan da yake magana a wajen in ka ɗauki yara dubu ɗari kai training ɗinsu a ict a lokacin za su ga samun dala dubu hamsin ko talatin da biyar zuwa dubu ɗari a kowane shekara kuma ba sai sun ba akwai ban ba suna yin programming za ka samu minimum kuɗi mara yawa dala biliyan biyar ya fi maganar man da kake yau masu arzikin duniya da ake kirga kana maganar Elon Musk ɗan Afirka ta kudu kana maganar Bill Gates kana eh, eh, maganar Jeff Bezos na Amazon eh, kana maganar Alibaba wannan Jack Ma. Kana magana masu Tencent. Harkan ana magana mai ne? Ba a magana. Eh, eh, Bara kuɗin da inda ta samu a wannan program da na fara a jiga yau shi shine kuɗin Saudi Arabia ta samu a mai. Ko kuma kuma a ƙwaƙwalwa ne. Duk yaran da zai haddace Qur'ani ko Fatiha zai yi program. Program shi ne harshen kwamfuta 010 boolean algebra to ya kake ganin tasirin jam'iyyar ina ganin wannan magana banza ce eh, to ya kake kallon eh. tasirin jam'iyyar PDP a kakar zaɓe da ke tafi a ni magana ta hmm. eh, ai ba PDP ba kawai ne ba na jam'iyyar da yana hmm. kuma kasa ma jam'i da yana amma yanzu kana PDP ina zuwa da Allah saboda haka ai magana da nake shine ne a pdp akwai mutane da na kirki a apc akwai mutanen kirki amma a haɗu a kalli ƙasar shekara talatin da biyar shekara sun nan gaban mizami muke gabanmu in an ci zaɓe a zo a yi gwamnati wanda kowa za a sashi a ciki bayan in ta an fara wannan sai a soke kowa in ya zo ko yau pdp ta zaɓe ta ce ta ta abin apc apc ta zaɓe ko ya fice zaɓe yau wanda ya zo shugaban kasa ba zai abin da ba arewa ba zai ce duk sata aka yi miye aka yi miye aka yi so magana ta wuce magana apc ko pdp magana ce ta najeriya ta wanda kowa ya zo shi abin da yake gani ya zai karya na bayan shi don a ce yayi abin akwai wata tambaya mai girma ibrahim samu na turaki da nake so zan maka kusan dukkan jam'iyyar nan musamman ma jam'iyyar apc mai mulki da kuma wannan jam'iyyar wacce ta pdp mai hamayya kowace tana cin dunduniya kuwa wai shin wannan kikikakar da ake samu a najeriya me yake jawo ba gaskiya ba ne ba na gaya ma jam'iyyar pdp da pdp ce ba wani magana jam'iyyar apc duk a haɗe suke duk pdp ce ita apc pdp ce pdp fa pdp ce da to to jam'iyya ɗaya ce kenan a ah, jam'iyya ɗaya ce mana ah, yanzu ina ma da tambaya wa ai yanzu mutum da ke duba ba jam'iyya ba yanzu shi da yake magana a wallahi adamu gona ina ne nasara a wace cuta a pdp yola emishore a wace jam'iyya yanzu ne girma ah, samu eh, eh, ba na ansa waye mataimakin pdp eh, eh, eh, to amma dukkaninsu dukkaninsu yanzu yawancinsu wasu suna jam'iyyar apc wasu suna jam'iyyar pdp kuma ina so in taɓo maka wannan batun kusan ko da yaushe musamman ma idan aka tunkari kakar zaɓe za ka ga ana samun tururuwar sauyin sheka shin ina aƙidar siyasa aka bata a aƙidar siyasa ne talakan najeriya kowa ai wakili ne duk wanda aka zaɓa ai ba wanda aka zaɓa don shi da iyalin shi ai wakili mutane ne so za ka duba mai mutum ya shirya wa mutane da zamanin shi yayi da talakawa yayi da mutane ita ce gwamnati amma duk wani ka zo ka ce kai kafi kowa gaskiya ka fi wannan ba magana ba ce idan Allah ya ba ku eh. wani abu za ku yi sabo wanda ya sha bamban da irin salo da tsari na wannan gwamnati ta yi na daidai annabi sallallahu alaihi wasallama ni ko da shi ne shugaba shi ke. in mutum ya zama musulmi in yana shugaba sai ka maida eh, shugabannin gurin yana maida su wannan gwamnati ta apc duk eh, gwamnati ta yan yarabawa su aka ba mai sabida me ka ce haka ina ya gwamna tun dubu ya gwamna ci of ɗin shi na fari layin muhammad ne shine minista na information ne ci of shi ne biyu fashola ne shine aka ba works power housing ko Allah ya samu baka taba bulewa yana prime minister bai rike wannan mukamin ba aka ɗauko eh, eh, eh, commissioner shi na works a revision shi ne minista na interior PA ɗin shi shi ne speaker eh, attorney ɗin shi shi ne vice president na ɗaya na biyu na hudu na biyar na ɗaya na biyu na uku na hudu amma abun ba in ka cire dakata in ka cire shugaba ba duka biyu uku hudu duk na tubola ta nuna ko kuma yadda ya minitoci sha ɗaya aka ɗauko tsafin gwamnoni eh, tefri silva daga bayansa a meci daga rivers aka ba shi eh, eh, eh, aka ba shi transport abinda za ta zaman ta faɓale ba ta ba da hukun transport ba a kudu ko arewa za ba a amma a wannan gwamnati to amma ba abin mamaki ba ne tunda yarjejeniya ce ta siyasa aka ɗauko ogoniya onu aka ɗauko ingige aka ɗauko a wannan mm, na a akwabi abokin in ka duba su waye yan arewa in banda wannan a cikin gwamnati in banda george akume da aka bashi mai duty ba wani shugaba daga arewa wani cire ta yan kudu suka kayan su aka musu arziki sayan yanzu aka zo primary dole za su tuna suke da kudu akwai wacce amigiliyar eh, ta so so an an azurta su ne arewa su yanzu in ka ji shagamu in ka ji legal ana ta industries ana gidaje dan miliyan ɗari tara mu kuma nan muna fama da a kama mutum a gidan shi ko yan sanda su kama shi a sunan afc ko kuma masu fashe su kama shi a ce sai ya biya kuɗi to ya kake eh, kallon yakin nan na eh. gwamnati da take magana cewar tana yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa ai ai abin da aka yi shi an yi zaɓe 2003 za a yaƙi zaɓe da atiku da obasanjo ne obasanjo ya gaya mu wannan kuma ko ba zai ce ƙarya nake mai ba sai gwamnati sha uku suka ce a tiko takara da aka ce a tiko takara sai in ya ciye zai ci ne shi ya je ya kwanta a gama a tiko da matar shi to bayan wannan ya ce da ya kwanta a masu shi a tsaye take da ya kwanta da ya ci zaɓe shi ne ce bari ya kafa wadda ta wulaƙanta da suka wulaƙanta yana shugaban ƙasa ya kwanta a mai ai ai yanzu cewa aka yi kai azumi kai sallah ko al'amari aka ce in ka da Allah sai sallah aka ce ai yaushe sallah sai da arwala da sauransu ai ba a ce ba a musulunci ba a ce ba eh, idan ka je ka zana a daji ka ce kawai kai eh, in ka ga kamar da aka ce wata karo ta ba mace ta ba kare ruwa ta sha da aljanna ka ce bari kai wannan ba za ka yi sallah ba a constitution din na Najeriya aikin gwamna peji guda biyar ne akwai aikin majalisar jiha mm. akwai auditor general na jiha abinda aka sa code of conduct yau ina da wannan gidan in na tashi in na sauka nawa nake da shi ranka daɗe bara mu tafi hutun takaitaccen rabin lokaci alabashi idan muka dawo sai mu ɗora jama'a idan kuna bibiyan mu Muna tare ne da mai girma Ibrahim Samuna Turaki tsohon gwamnan jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin tarayyar Najeriya kana kuma ɗan takarar kujerar sanata a arewa maso yammacin yankin jihar Jigawa. Sai ku dakace mu. To barkanmu da dawowa. Mai girma Ibrahim Samuna Turaki akwai wasu shirye-shirye waɗanda ka bijiro da su waɗanda za a iya cewa har yanzu al'ummar jigawa suna yabawa suna jinjina maka shin ya aka yi ka fito da irin waɗannan tsare-tsare musamman ma kuɗaɗen nan na akwatin eh abin da ya faru da aka zaɓe mu eh, to kafin a zaɓe mu Allah ji shau yar adwa sai ya ce kaga shi ya je ya yi aikin soja ya dawo ƙauyen da ba ƙauyen nan da zai baka tsina da ta aiki da har ya dawo ya ce of staff kawai haka yi sai ya kafa people's front ya ce people's first ya ce to haka idan sojoji sun ci yaƙi suna rike ƙasa so ya cin shi ya tsaya za ka yi kowane akwati ko unit ka samu mutanenka na ce kaga shawara ce ta kirki so a lokacin kowane akwati a jiga ma da mutum goma eh, maza Mutum goma mata shekara biyar muna biyan su ɗan albashi da sauransu har aka zaɓe ni waɗansu an sai musu gidaje waɗansu mota haka dai so da aka zaɓe mu sai muka yi eh, kowane gida jigawa sai da muka yi census kowane gida na jigawa miye kuke so guda goma wanda za mu yi miye kana da kaji nawa eh, eh, tattaba nawa akuya nawa jaki nawa ko mota kaza ko kaza so kowane shekara sai mu duba mu gani policy dinmu manufofin abin da muka yi ya ƙara ma arziki ko ya ja ka baya so akan wannan sai aka zo da magana tunda haka ne ai ya kamata tunda muna haka a kowane akwatin da da muke wannan su rika taro sai suka rika taro in sun yi taro sai a sa a rediyo sai gwamnatin ingila da gwamnatin america suka ce da japan sun suna son wani abin da muke tunda a tare ana faɗi ga abin da ake daga nan budget din mu yake farawa eh, eh, kowa kaga idan akwati goma ashirin sun ce suna son kaza kaga ta zama hanya kenan eh, ko makaranta guda biyar suka haɗa kai makaranta so da muka yi haka sai suka ce to su tunda ana haka kuma kowane wata za a zo a yi zaɓe a zaɓi shugabanni to ka rike ba mu wani aiki wanda ma za mu yi sai muka to da gwata gyaran idan kamar roof na makaranta ya cire ko babu ruwa a wannan unguwar ko kwalbati duka su su ɗauka mata tun da su ƴaƴan su za su je makaranta su su za su ke asibiti ko wanda wata a lokacin kun dana dubu talatin da biyar ne yau wajen naira miliyan uku wani abu su a ba su kowane wata a rike raba kowa ya samu jari naira dubu goma in ka zo nan yanzu ba muna interview da kai ba mun ni yara dubu goma ko dubu ashirin za su rubuta wane ya zo guri kaza wani na kasuwa wane na kasuwa ya kai biredi naira ɗari akwai wanda sai biredi naira dubu biyar da nan aka maka a barayi so kenan kowa mun san abin da yake ciki eh, naira dubu biyar ita ce ta wanda aka zaɓa to ita ita ce wannan maganin cin hanji da yake bayyana da narar sha'a akwai eh, a gwaram akwai chairman na jam'iyya sai dauki na akwati eh, naira dubu ashirin ashirin akwati eh, akwati irin ne ka miliyan biyu ce da ya ɗauka su kuma mutane an zo taro a dutse suka ba shi kayan sai kashe shi sai na je gine na ce a bada miliyan biyu da ɗauka aka maida masu kuɗi akwatin na biya diya tunda sun ciya da shugaba ya biya diya amma a marawa da yake an yi ambaliyar ruwa ya tashi garin da kudin america da kudin maka miliyan biyar maka gina sabon gari aka yi training din su suke yin blocks suke yin kafinta kowa suka aka yi sabon gari sai wani ya zo daga lagos eh, yaron dan canji sai ya ce shi sai an ba shi dubu ashirin da ci kudin sai a kudin jama'a ne ya kiya ya yi gang zama za su ba trejara kashi kenan ya kwace kudin sai da daddare sai kashe da daga wutar sola ce a garin suka kashe wutar suka ba shi kashi ya mutu na ga kuma shi na ce wannan criminal activity ne ba za a ga kama kowa tun lokacin ba sake cikin kudin kwatan hannun ofis yanzu ta tabbata cewar ka fito takarar kujerar neman sanata mai girma waɗanne dalilai ne suka sanya cewar yanzu za ka fito wannan takara kuma waɗanne tanade-tanade ko waɗanne muradai ne kake da su ga al'ummar arewa maso yammacin yankin jihar jigawa to na ɗaya na lura da wani abu ah, tun da muka bar ofis kaga ah, zan fara da eh, eh, ah, da ai babu hanyoyi a gurin ina fara hanyoyi sai lami da ci gaba yanzu bajar ya ci gaba amma na fara gan babu daga kunya za a aure hanyar baka iya biyu so da hanyar kazarar zuwa dan bata zuwa kano ba da kyau so abinda firar gaman ya kamata a yi ba a yi na jiha sun ci gaba da abubuwan da muke eastern bypass da western bypass da muke wanda kowane kilomita dubu ɗaya ne a yawanci an gama su da mun ka ɗauko daga birniwa ka taho galadi mai gatari ka biyo babura eh, ka wuce gada har da wata yar kirya eh, eh, ta wuce yan kwashi eh, har zuwa su mudawa ta zagaye jihar kenan shi ne koma baya shi ne kira bypass hanyoyin sandoni ne da na northern nigerian government hanyoyin birji so duk wannan an gama aka free zone a gurin ta kenan mu abin da muke kallo oke to yanzu ana wani amin talauci ba na mantawa ran da aka rantsa gwamnati bayan sati guda na jira a mota nake tukawa ɗauki hmm. mutum uku a wata kasuwa ɗaya ci ya ci nake naira ɗari biyu shi ke sai da hatsi ɗaya baduku ya ci naira ashirin hmm. ɗaya ya ci nake mai gishiri ya ci nake naira talatin hmm. so ganin wannan shi sa na sa sai da mai sai da katako a ƙauye mai jari mai cinikin dubu biyar a wata ya zo yana cinikin dubu ɗari biyar saboda kuɗin akwati da muka muka ce ba wani kwangila duk abin da za a yi a wannan a garin kuma. yanzu a jihar jigawa yanzu haka jam'iyyar apc ce take jan ragamar gwamnatin jihar hmm. ya kake kallon salo na jam'iyyar apc a jihar jigawa to ai ba ba ne gona ba wasa yi siyasa? ko su ibrahim hassan su ko ai duk wanda ka gani a apc in banda dan takarar gwamnati na yanzu da mutum duka tare muka gota bambanci kawai shine sun ga awai abuja an ce ana anti-corruption so suna calculator saboda haka talaka ba samun arziki shine kawai na biyu amma duk policy ɗaya na biyu ah, magana shine yanzu shekara sha biyar ba ɗauki ma'aikata ba sanda na zo Eh, na sa malaman primary school da rigarsu a yage a bola kaja sun yi wata goma ba biya su sai na ce to the best thing is a in yaro an zaka education wanda tsaya a gaban yaro idan idan eh, rigar shi ba ta da kyau ba za a ba shi aure ba kenan yaro a ma ba zai education ba sai muka ce ran ɗaya ga wata suna ba ran primary suna da yawa a ba su 25 na albashin su kyauta da gwamnati is teaching inducement allowance secondary school ba su eh, da yake ba su masu art ba su 50% duk wanda zai koyar da science 100% saboda science muke so a koya ita ce gaba to na tuna har sarkin kano da alhaji kan yadu bayar aikon wasiƙa ce na ce a daina karatun arabiya da hausa da safe na ce abin na ce shine tun science ake so a yi yaran so da safe fresh su yi mathematics english da sciences muka canza curriculum ɗinmu domin mu ci gaba ana ta zagi mu da yau duk inda ka je a Najeriya za ka gani ko a America embassy ko a banki ko a data mana daga jiga yake so so eh, abin da nake kallo shine eh, so da aka yi wannan malam kan ta suka suna sayan buses suna waye yi kenan yau bauchi kano da waye duk malam kan ta suka da dawa jigawa yau ko akwai makatar da aka ce wani na gaya min shekarun je waccan Malamin ɗaya ne headmaster shine headmaster kuma amma kuma shine a makaranta biyu yau an rufe makarantar saboda ba malami so so amma yanzu gwamnati ta ce za ta ɗauki malamai akan dubu goma ne ko dubu hamsin na wanda gwamnati tariya take badawa su yi amma how can it be so bad that zamanin tuwa tafawa irishin 40% a ce yau akwai makarantar da ba malamai ka kaga ai ah, education yana baya kenan na biyu eh, pension eh, sai aka zo da ɗin kai ritaya sai an yi sai ma mutum mutu ba biya shi ba sai aka ce an ƙara albashi nake na yadda a ƙara albashi amma a zo mu ba da 70% ba da 8% mai contributory pension scheme a federal yanzu akwai pitad mu ba pitad ba shekara goma jiga a da biliyan 39 a ciki so su yanzu a jigawa eh. ai legacy dina kake magana kwarai da gaske a jiga yanzu duk wanda duk wanda da nake so eh, zai eh, ina zuwa kafin a jigawa duk wanda ya gama aiki yau zai samu kuɗin shi da wani problem in kai shekara goma sha biyar baka ɗauki ma'aikata ba kaga ai kuɗin zai ƙare da ƙarshe so abin abin takaici ne saboda yara da sun ga makaranta ba su da aiki na sani ko shakka babu kana da albashir musamman ma ga al'ummar yankin arewa maso yammacin jihar jigawa wani albishir kake da shi ga al'ummar da ke wannan yankin to na ɗaya dai babban magana ita ce in allah ya yarda allah shi ke arzutawa shi ke talautawa amma allah ya yarda talauci ya ƙare kuma ba wanda zai je bacci ya kwana babu abinci a gidan shi eh, na musu wani alƙawari na biyu duk yaransu eh, za a tada ilimi na science and tech da muka fara da a megatari free zone ɗinmu da muka fara zai zama za mu yi ma'aikatu da yawa industries wanda za a samu yara mata dubu ɗari a sa aiki a ah, kowa kamar yadda aka yi zamani kowa in ya buɗe famfo zai wanka zai sha ah, ruwa kuma eh, za a samu shawa kamar yadda ake mu. ranka ya daɗe eh, a babban abu shine mata mata mata mata za a ba su jari da yawa zan za samu arziki saboda mata su ne society din in mace bata da arziki yara ba su je makanta ba ba magaran lafiya abin da muka fara na shiga ethanol za a yi ci gaba da shi a area din za a daina wannan za a daina ambaliyar ruwa saboda wannan kamar yadda da aka sani zamanin mu ai zamanin daga ba an daina ambaliyar ruwa saboda ayyukan da muka yi Eh, kuma waɗanda Allah ya sa wannan zama ɗansu gari za mu gina sabbin garuruwa a tashi waɗannan a yi sabbin garuruwa kamar yadda muka saba da kuma kowace ƙaramar hukuma kowane akwati zai samu wani abu nashi daban. To duba da lokaci jama'a duka-duka amurdin kowa da kowa musamman ma shi sanata ko kuma mai girma a adam na yi sanato sun aka ce sanato ba wani tsohon sanato to to girma sanata ibrahim samu na turaki mun gode kwarai da gaske amurdin kowa da kowa ni kamaluddin sa ke cewa mu huta lafiya